daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai shi ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan fitowar wata ce zango na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da shirin nan na kusan amma sai an fara jin sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau sai mu karkare da afirka a yau waɗannan su ne abubuwan da muka yi muku tanadi labarin duniya da farko ga kanunsu jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a birane da dama na kasar syria tare afirka ta shiga tsakanin bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar sudan ta kudu ƙasar afirka ta kudu tana ci gaba da bibiyar isra'ila a kotun duniya ta manyan laifuka to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarun jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wa wasu birane da dama na kasar syria har-hare da maraicen jiya laraba jiragen yakin haramtacciyar kasar Isra'ila sun kai wasu jerin har-hare a kan biranen damascus homs da kuma homa sannan kuma da dar'a tashar talbijin ta almayadin mai watsa shirye-shiryenta daga kasar labanan ta bayyana cewa an kai harin ne dai a kan wata cibiyar bincike a yankin barza da ke arewacin birnin damascus wata majiyar asibiti ta shaida wa tashar talabijin din ta almayadin cewa an sami waɗanda suka jikata a garin huma jiragen yakin na haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai wasu harhare har sau goma sannan kuma jiragen sun ɗauki lokaci mai tsawo suna shawagi. a sararin samaniyar wannan birni wanda yi wato wanda ya yi sanadiyar firgici a tsakanin mutanen birnin a birnin Muhammad kafin watsa labarun yankin sun ce an ji ƙara fashewar abubuwa masu ƙarfin gaske a kusa da filin saukar jiragen sama na tifo tashar talabijin ɗin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha biyu ta ce filin saukar jiragen sama na tifo yana cikin wuraren da aka kai wa harin a wani gefen tankokin yakin haramtaccen kasar isra'ila sun yi kutse a cikin yankin dar'a wanda ya yi sanadiyar shahadar mutane da dama da ya zuwa yanzu ba iya tantance adadinsu ba tun a shekara ta 1967 ne dai da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suka mamaye tudan golan aka daina yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu a yanzu kuma bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad amtaccen kasar isra'ila ta sake ci gaba da kaiwa kasar ta siriya har-hare to a can kasar labanan ma dai jiragen yakin haramtaccen kasar isra'ila sun kai wa kudancin kasar hari da safiyar yau alhamis rahotanni da kasar labanan sun ce jiragen yakin haramtacciyar kasar ta yahudawa sun kai hari a garin nakura da ke kudancin labanan da safiyar yau alhamis jagin yakin da 'yan sahiyoniya sun kai hari ne dai har sau uku a jere akan wata tsohuwar cibiyar kiwon lafiya da ke cikin garin hakanan kuma akan wasu gidajen mutane da suke kusa yanzu yanzu dai babu cikakken bayani akan asarar rayuka sanadiyar wannan har-haren na wuce gona da iri na 'yan sahayuniya a shekarun jiya talata ma dai sojojin na mamaya sun kai wa unguwar zahiya da ke birnin beirut hari wanda ya yi sanadiyar shahadar mutane da dama da kuma jikata wasu hari har wato har ila yau harin na jiya shine irinsa na shekaran jiya shine irinsa na biyu a cikin unguwar zahiya tun bayan tsagaita wutar yaƙi hakanan kuma sojojin na 'yan mamaya suna ci gaba da kai wasu hare-haren a kudancin labanan a duk lokacin da suka ga hadama. ƙungiyar hezbollah ta yi gargaɗin cewa ya zama wajibi ga gwamnatin ƙasar da ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da take da su domin takawa 'yan sahiyar burki gabanin ita kungiyar ta ɗauki matakan da suka dace. To muna kawo muku waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na mara jamhuriyar musulunci ta Iran. Ƙasar Afirka ta kudu tana ci gaba da bibiyar haramtaccen ƙasar Isra'ila a kotun duniya ta manyan laifuka. Gwamnatin Afirka ta kudu ta sake jaddada azamarta ta bibiyar haramtaccen ƙasar Isra'ila a kotun duniya ta manyan laifuka. a kan laifukan kisan kiyashin da take aikatawa a gaza gwamnatin ta afirka ta kudu ta kuma yi watsi da duk wani matsin lamba da ga amurka domin tilasta mata ta ja da baya ministan alakar kasashen waje da aiki tare ronald lamola wanda ya yi magana da 'yan jaridar ya faɗi cewa babu yadda za a yi ƙasar ta janye ƙara ta shigar a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka hakanan kuma ya ce neman yadda amurka ba shine aikin afirka ta kudu ba ba kuma haka ta sanya gaba ba abin da yake gabanta shine tabbatar da adalci da kuma aiki da dokokin ƙasa da ƙasa lamola wanda yake halatta wani taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya yi ishara da yadda ƙasarsa take fuskantar matsin lamba kai tsaye daga gwamnatin amurka amma duk da haka ba za ta janye ba yana mai ƙada cewa manufarsu ita ce ganin an hukunta waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula a gaza lamola ya kuma ce abinda suke yi ba wasan kwaikwayo ba ne ko kuma siyasa batu ne da yake da alaƙa da dokokin ƙasa da ƙasa a watan disamba na shekara ta 2023 ne dai ƙasar afirka ta kudu ta kai ƙara haramtaccen ƙasar isra'ila a gaban kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka saboda laifukan yakin da take tafkawa a kan al'ummar falasɗinu a ƙarshe kuwa kotun manyan laifukan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata firaministan haramtaccen ƙasar yahudawa benjamin netanyahu da kuma ministansa na yaƙi yoav gallant, saboda rawar da suka taka wajen ba da umarni na kai har-hare a kan fararen hula da aikata dukkanin nau'o'i na laifukan yaƙi ƙarshen labarin duniyar kenan To ma saurare bayan da aka mace labaran duniya sai a zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san sai shirin duniyar ma yau sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare mu domin jin duk waɗannan shirye-shirye a sauraro lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a in shi ƙungiyoyin gwagwarmayar. a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi allah wadda da karuwar hare-haren wanda ya zo ne shin kaɗan bayan da jiragen yakin amurka da na birtaniya suka kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen inda suka kashe fararen hula da dama Ƙungiyar hukumar farsinawa ta hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya ƙunshi ketare dokokin ƙasa da ƙasa da kuma hurumin ƙasar yemen Ƙungiyar hamas ta bayyana goyon ta ga al'ummar ƙasar yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da ƙasar ke baiwa al'ummar palestino ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangi da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa ƙasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnati da dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta ɗauka a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addancin da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da kawancansu ma'aikatar lafiya a kasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan kasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai 31 hare haren a sana babban birnin kasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka shirkata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan na babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka shirkata waɗanda akasarinsu na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da burtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar da rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin sanatorat social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai karfi da hukunce-hukunce kan mayakan huzi lokacin ku ya kure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan hosi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaƙa da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsakaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis uku ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan Afrilu na shekara ta 1969 Zakir Hussain tsohon shugaban kasar India musulmi ya rasu. an haifi zakir hussain a shekara ta 1897 a kasar ta india ya yi karatu a jami'ar musulunci ta aligari wadda take kasar sannan kuma ya samu digiri a jami'ar berlin ta kasar jamus zakir hussain ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi yana daga cikin musulmi waɗanda suke goyon bayan kafa kasar pakistan a lokacin samun 'yancin kai na kasar india daga hannun turawan mulkin mallaka na burtaniya a shekara ta 1947 a shekara ta 1962 zakir Hussain ya zama mataimakin shugaban kasar Indiya sai kuma zaben shekara ta 1967 aka zabe shi a matsayin shugaban kasa wanda kuma shine karan farko da musulmi ya zama shugaban kasar ta Indiya wanda kuma shine shugaba na uku bayan samun 'yancin kan kasar har ila yau shine shugaban kasar india na farko wanda ya mutu akan kujerar shugabancin kasa ya rasu yana da shekaru 72 a duniya a ranar 3 ga watan Afrilun shekara ta 1969. Masu saurare ko san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 3 ga watan Afrilu na shekara ta 2002, sojin Isra'ila suka kaddamar da farmaki ta samar kasa a kan garin Janin wanda yake kudancin gabar kogin Jordan. manufar waɗannan hare-hare dai ita ce murkushe boran intifada wanda falasɗinawa suke yi a lokacin sojin isra'ila kimanin dubu goma tare da rikiyar jiragen yaƙi saukar angulu da kuma tankokin yaƙi 200 suka shiga cikin garin na janin wanda adadin mutanensa bai wuce mutane dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe ɗaruran falasɗinawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen mutane kimanin biyar a ƙarshen wannan farmaki yahudawan sahiyoniya sula da kashi saba'in cikin ɗari na dukkanin gine-gine da suke cikin garin na janin waɗannan laifukan yaƙi da wasu suna daga cikin laifukan yaƙi da isra'ila ta aikata kuma take ci gaba da aikatawa wanda kuma bai taɓa sanya manyan ƙasashen duniya ɗaukar wani mataki akan ta ba kamar yadda kuma majalisar ɗinkin duniya ba taɓa ɗaukar matakin ladabtarwa ko na shari'a akan isra'ila ba dangane da laifukan yaƙi da kisan kyashi wanda take yi akan al'ummar falasɗinawa. masu wurare ko kun san cewa shekaru 25 da sa gabata a rana irin ta yau a ranar 14 ga watan farfardin na shekara ta 1379 hijira shamsiya injiniya abbas shahab fitaccen masanin tarihi dan kasar iran kuma masanin zane-zane ya rasu an haife shi a shekara ta 1300 hijira shamsiya a kusa da tafresh kuma ya fara karatun firamare tare da samun cikakken goyon baya da taimako daga mahaifinsa abul kasim sahab wanda kuma ya shi kansa masanin ilimin ƙasa ne bayan fara karatu ba da jamawa ba abbas shahab ya sa hazaƙa matuka a ɓangaren ilimin sanin ƙasa da kuma zane-zane sannan kuma ya zana taswirar birnin tehran daidai kamar yadda take ba mahaifinsa ya kafa cibiyar nazarin ilimin ƙasa da taswira ta geographical and cartographic ta ƙasar iran a shekara ta 1315 hijirar shamsiyya ya karbi ragamar tafiyar da wannan cibiya baki ɗayanta injiniya shahab ya zagaya ɗaruruwan garuruwa da kuma ƙauyuka da dama a cikin ƙasar iran kuma wasu ƙasashe da dama na duniya domin shirya taswira dalla-dalla ya kuma yi amfani da hanyoyi na zamani wajen gudanar da aikin nasa har ila yau ya rubuta littattafai masu kima da gaske akwai littafin nan nasa na the art of calligraphy sai kuma littafin nan na from the beginning to the present wanda kuma ya gudanar da aikin rubuta wannan littafi ne tare da haɗin gwiwa da hukumar unesco a cikin tsare-tsaren ayyukanta a bangaren tsara ayyukan fasahar musulunci da tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau allah yi wa fitaccen mai fasara kuma masani na ilimin lissafi ɗan ƙasar iran farfesa ahmad birshek rasuwa an haifi farfesa ahmad birshek a shekara ta 1906 a birnin tehran sannan kuma bayan ya kammala matakin ilimi daban-daban da samun digiri na farko a fannin lissafi ya fara koyarwa a bangaren injiniya na gine-gine na tsawon shekaru goma sha tara ya kuma rike mukamai da dama ciki har da mataimakin ministan ilimi kamar da kuma ya kafa cibiyar raya al'adu a bangaren ilimi ta target cultural group daya daga cikin aikin da farfesa birshak ke yi ɗaya daga cikin aika da farfesa birshak ya yi masu kima waɗanda kuma da mummune ba za a manta da su ba shine haɗa tarihin rayuwar masanan kimiyya wanda aka yi a ƙasar iran tun kimanin shekaru dubu uku zuwa wannan zamani da kuma aikin tsara kwanakin kalandar farisawa da kuma tsara kwanakin rana da na wuta da shekara daidai da kalandar gregorian har ila yau yana da littafai sama da sittin da ya rubuta ga ƙagaggun labarai da almara tarihi ilimin lissafi da kimiyya da kuma falsafa farfesa birshak ya cancanci a kira shi da gishiki a bangaren ilimin lissafi na ƙasar iran a ƙarshe da ya rasu da macen ranar 3 ga watan afrilu na shekara ta 2002 yana da shekaru 96 a duniya bayan shafe tsawon rayuwarsa yana gudanar da bincike da nazari da kuma ya bar dimbin masu amfanuwa da iliminsa a cikin makoki. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda al'ummar Gaza suke bikin ƙaramar sallah a ƙarƙashin matsanancin yaƙi da kisan kiyashi. da haramtacciyar ƙasar isra'ila take musu sannan kuma a lokacin da suke rayuwa ba a cikin gidajensu ba a cikin sansanoni na 'yan gudun hijira waɗanda ruwan damuna ya lalata mafi yawancinsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. karamar sallar bana ta zo inawa a daidai lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da yi wa al'ummar kisan kiyashi dama dai ba wannan ce sallar farko ba da falasinawan suka yi ta ƙarƙashin yaƙi za a iya cewa ma sallar ta gabata sun yi ta ne a ƙarƙashin irin wannan mummunan yaƙi sai dai da yake an ɗauki watanni masu tsawo ana yaƙin barnar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi daga wancan lokacin zuwa yanzu za a iya cewa wahalhalun da falasinawa suka shiga a daidai wannan lokacin na karamar sallah ya ɗara na sallar da ta gabata kanan kuma waɗannan 'yan mamayar suna amfani da makamin bambata yanzu da suka hada da hayakin nan na phosphorus wanda an haramta amfani da shi a duniya suna jefa shi akan falasinawa sun kuma yi amfani da makamai masu linzami akan gidaje kai tsaye suke harbawa da jefa irin manyan duro-duro masu ɗauke da abubuwa masu fashewa a kan gidajen da falasɗinawa suke ciki siffata halin da al'ummar falasino suke ciki a daidai wannan lokaci da al'ummar musulmin duniya suke bukukuwan ƙaramar sallah abu ne mai matuƙar wuya yaƙi ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta a kansu yana kuma ci gaba har yanzu a gaban duniya 'yan sahiriya suke inawa kisan kare dangi kuma kai ka ce wannan duniyar tana cikin bacci ne mai nauyi ko kuma abin da yake faruwa a falasino a cikin wata duniya ta daban yake faruwa ba a cikin wannan duniya da muke rayuwa baki ɗaya ba ƙaramar sallar bana ta zo falasɗinawa na cike da jinanansu da ake zubarwa a lokacin da sauran musulman duniya suke shagali da bukukuwa da murna a cikin zaman lafiya suna kallon 'yan uwansu falasinawa cikin yanayi na gajiyawa a nan magana ce a kan ta talakawa ko kuma al'ummar musulmi waɗanda ba masu mulki ba kai ka ce a baya wannan al'ummar ba ita ce wacce alkur'ani mai girma ya siffata da cewa mafificiyar al'umma ba da aka fitarwa da mutane ta kowace kusurwa al'ummar musulmi su ne ke zagaye da 'yan sahayoniya amma kuma a lokaci ɗaya sun kasa taɓaka komai akan 'yan uwansu falasɗinawa a tsawon watan azumin ramadana haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan ta mai da su zama mazauna a cikin sansanonin 'yan hijira da ta rushe musu gidajensu sun rika rayuwa ne a cikin hemomi hemomin da idan ruwan sama ya sauka yakan lalata su sannan kuma ya zama na babu ma inda za su kwanta sai akan ruwa maimakon haka ma wannan al'ummar ko da wato sun yi tunanin cewa za su taimaka wa 'yan uwansu falasinawa to hakikanin gaskiya gwamnatocin da suke tafiyar da waɗannan ƙasashen babarinsu za su yi ba an yi shekara ɗaya cip ana yaƙi ba a buɗe kan iyaka daga masar aka shigar da wasu kayan abinci ba idan ba wasu lokuta 'yan kaɗan ba da kasashen duniya suka kawo taimako wanda majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka buɗe aka shigar da kayayyakin abincin maimakon haka ma waɗannan gwamnatocin da suke zagaye da falasɗinu ko dai sun yi sulhu da 'yan sahayoniya sun zama abokai a tsakaninsu ko kuma sun zama 'yan mu. hatta batun janye jakadunsu daga tel aviv ma bai taso ba suna ci gaba da hulɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kai kace ba abin da yake faruwa suna ci gaba da mu'amala da su ta tattalin arziki da kasuwanci kai kace ba 'yan uwansu ne 'yan sahiyoniyar suke fitowa suna kashewa ba kai wasu daga cikin waɗannan ƙasashen na musulmi sun buɗe hanyoyi inda kayayyakin hajar da na bukatu na haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ratsawa ta ciki su nufi can saboda mutanen yaman gwaraza sun datsa mashigar ruwan babul mandab sun hana duk wani taimako ko wani jirgin ruwa da zai nufi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nan saboda haka haramtacciyar kasar isra'ilan ta zama tana da bukatuwa da samun hanyoyin da za a kai mata kayan masarufi kasashen musulmi larabawa kuwa suke ita suka yi maraba da haka sannan suka buɗe kofofin nasu. karamar sallar bana ta zo falasinawa a wannan shekarar a cikin kisa da kuma kora daga gida da kuma rusa musu gidaje hakanan kuma tilasta musu ficewa da cikin garuruwa kacokau domin mayar da matsugunansu ya zama wurare ne na 'yan share wuri zauna daidai lokacin da ake bikin karamar sallah injinan yakin haramtaccen kasar isra'ila ba su tsaya a nan ba sun hada da ma'aikatan kiwon lafiya da masu ayyukan ceto faran hula da kai musu har-hare wani abu wanda ya faru a garin rafa ya kamata a ciya girgiza duniya inda 'yan sahaniyar suka jefa ma'aikatan ceto da agaji a cikin rami mai zurfi da ransu sannan suka tsaya daga sama suna buɗe musu wuta suna kashe su ɗaya bayan ɗaya da tarwatsa kawukansu sun kashe su ta irin wannan hanya ta keta da nuna cewa tabbas masu wannan kisan suna da taɓin ƙwaƙwalwa kuma sun fita daga siffofi irin na jinsin bil'adama sun yi ƙasa zuwa na dabbobi ko kuma abin da ya fi haka muni a cikin waɗannan lokutan na bukukuwan ƙaramar sallah haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da korar falasinawa daga yankuna da gidajensu da garuruwa zuwa wasu na daban a tsakanin kudanci da arewacin gaza haramtacciyar kasar isra'ila ta buɗe korar mutane gadan-gadan saboda za su shimfiɗa yankin da suke kira na tsaro da rage yawan adadin falasinawa dukkanin waɗannan abubuwan suna faruwa ne fa a lokacin da sauran musulmin duniya suke cikin sharholiya da bikina na ƙaramar sallah wani abu mai ƙona zuciya shine yadda a ƙasa falasɗinawa suke yin tafiya mai tsawo ta kilomitoci masu yawa domin samun inda za su tsira bayan da inda suka baro gidajensu ne da aka rusa aka baje su da ƙasa ba za su iya rayuwa a wajen ba idan suka koma ce ƙasar isra'ila za su kawo hari ta sake binne su akan baragozan gidajen nasu saboda 'yan sahirniya su lalata da kona duk wasu manyan motoci da za su iya ɗaukan mutane su jigila su an rika nuna hotunan mata da ƙananan yara da suke faduwa suna wato somewa saboda sun kasa ci gaba da tafiya bayan da suka yi wahala ta tafiya mai tsawon gaske ƙananan yara su ne bikin sallah ya fi jan hankalinsu kuma su suka fi yin murna da ita za a sauya musu kaya sababbin kaya za a sauya nau'in abinci za a kai su wuraren wasanni da nishadi to a gaza da babu wannan ƙananan yara kuka suke yi saboda ba wai ta tufafi sabo da aka saba yi musu na sallah ne ba su da shi ba yanzu suna maganar ta abin da za su ci ne na yau da kullum da sallah da ba sallah ba duk ɗaya ne a wajensu. wannan ne sa asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar da wani rahoto inda ya kaɗa ƙararruwar gargaɗi kan yadda isra'ila take kashe ƙananan yara cikin ganganci da a bayan nan yaran da ta kashe sun kai 322 asusun na majalisar ɗinkin duniya na ƙananan yara ya ce daga ranar 18 ga watan maris da kasar isra'ila ta sake shilanta yaƙi a kan palestino ta kashe yara da sun kai ɗari uku ta kuma jikkata wasu wanda sun kai ɗari tara kiyasin da asusun na kananan yara nursa ɗinkin duniya ya bayyana cewa aƙalla a kowace rana ta allah adadin kananan yaran da haramtaccen ƙasar isra'ila take kashewa da kuma jikkatawa suna kaiwa ɗari daga ciki har da yaran da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa hari asibitin nasir da ke kudancin gaza a ranar 23 ga watan maris da ya shuɗe babbar manaja ta asusun ƙananan yara a milisar ɗinkin duniya catherine russell cewa ta yi tsagaita wutar yaƙi da aka yi a baya ya ɗan ba da dama ga yaran falasɗinawa da su shiga da rayuwa amma yanzu kuma da yaƙi ya sake barkewa to kullum suna fuskantar mutuwa wani bangare na wannan rahoton ya kuma ce bayan gushewar watanni sha biyar ana yaƙi ƙananan yara suka yi shahada sun kai dubu goma sha biyar yayin da wasu dubu talatin da hudu suka jikata hakanan kuma an sami wani adadi mai yawa na yaran da sun kai miliyan ɗaya da suka yi hijira asusun yaran ya ci gaba da cewa hana shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin na gaza tun cikin watan maris da ya shuɗe yana ƙara tsanantar matsaloli da falasina suke fuskanta musamman ƙananan yara waɗannan matsalolin sun haɗa da ruwan sha wato babu shi mai tsafta da kuma abinci wanda shi ma babu shi mai gina jiki waɗannan su ne muhimman matsalolin da falasɗinawa suke fama da su daidai lokacin da ake bikin ƙaramar sallah da fatan allah ya kawo musu ɗauki yayin musu halin da suke ciki ya kuma ƙasƙantar da haramtaccen ƙasar isra'ila da masu goyon bayanta ba za mu da sa'aya a nan saboda shirin mana da ƙwararren lokaci www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11:00 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya, inda muke yin dubi akan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka kasance a yankin zirin afirka musamman ma dai a ƙasar somaliya da yadda wannan ƙasa ta zama wata cibiya da ƙungiyoyin na ta'addanci suke watsuwa a cikin yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin ci gaban shirin daga inda muka tsaya to a shirin da ya gabata mun buɗe tattaunawa akan yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka samu gindin zama a nahiyar afirka daga yammacinta zuwa wato gabashinta musamman ma da yankin da ake kira zirin afirka a cikin wannan yanki da ya haɗa ƙasashe kamar irin su somaliya da kuma irin su habasha da ke makwabtaka da ita kenan da su jiboti da take da ɗan nisa da ita su eritrea da waɗannan ƙasashen da ke wannan yankin suka zama wani wuri mai muhimmanci saboda kasantuwarsa mahaɗa ta tekuna mun kuma yi bayani a kan cewa manyan ƙasashe da ma waɗanda suke son shimfiɗa ikonsu ta fuskar soja da kada manufofinsu na tattalin arziki suna amfani da ta'addanci a matsayin wani makami domin cimma wato waɗannan manufofin nasu da ba halattu ba ne a mafi yawancin lokuta. mun kawo gajeren tarihi na cewa tun bayan wato rushewar tarayyar soviet da abin da biyo baya wato ƙarshen yakin ruwan sanyi ko cacen baki da kamar da ake kiransa ƙasashen yammacin turai a ƙarƙashin jagorancin amurka sun mai da ta'addanci makami domin yin amfani da shi wajen yada manufofinsu daga cikin mummuga misali da yadda a ƙasar iraki a daidai lokacin da aka shirya cewa sojojin amurka za su fice su bar wannan ƙasa shekara ta 2011 a wannan shekarar aka kirkiro da'ish saboda haka maimakon amurkan ta fice sai zamana yanzu ta ma ƙara sojojinta ne sannan ta gayyato wasu ƙasashe ta kira ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ta'addanci. da akwai irin waɗannan misalan da yawa a duniya inda manyan ƙasashen suke amfani da ta'addanci domin cimma manufofinsu balle kuma a fili yake cewa jami'an gwamnatin amurka sun fito sun faɗi cewa su suka ƙirƙiri da'ish ba ɓoyayyen abu ba ne su suka ƙirƙiri alka'ida to a fili yake dai cewa ta'addanci ƙirƙirarre ne kuma ana amfani da shi domin kare manufofin manyan ƙasashe kamar yadda muka ambata tun lokacin yakin ruwan sanyi zuwa yanzu ana ci gaba da amfani da ta'addancin domin haddasa rikici da hargitsi a cikin ƙasashe mabambanta idan ku hakan ta faru wato aka tayar da hargitsi to waɗannan ƙasashen da suke da hannu wajen haddasa wannan rikicin za su samu damar da za su fake da ita domin su kutsa cikin waɗannan ƙasashen ta soja ko wata tattalin arziki ko kuma a siyasance wannan shine zai iya fassara dalilin da ya sa kasashe da dama suke da sojoji da suke girke da su a yankin da ya shafi zirin afirka mun ambaci cewa ƙasar somali yanzu ita ce kusan babbar ƙasa da ƙasa wato da ƙungiyoyin ta'addanci irin su da'ish da alka'ida suke da ƙarfi fiye da ko'ina a duniya masharhanta na turai sun yi ƙoƙarin cewa abin da ya sa da'ish ɗin take a wannan yankin saboda su samu kudaden shigar da za su rika tafiyar da sauran rassansu na duniya saboda wuraren da suke samun kuɗi a sauran sassan na duniya an toshe shi sai dai wannan nazariyar ba gaskiya ba ce a fili yake cewa da akwai alaƙa tsakanin siyasa da kuma waɗannan ƙungiyoyi na ta'adda ga misali a shekarun baya a lokacin gwamnatin abdulhadi mansur na kasar yemen ɗaya daga cikin ministocinsa ya rubuta cewa da akwai alaƙa kai tsaye tsakanin da'ish da take a wannan ƙasa wato alka'ida a lokacin da kuma gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa wato su ne ke basu horo da kuma makamai saboda su share musu fagen shiga cikin wannan ƙasa ta hanyar tarwatsa da rusa sojojin gwamnatin ƙasar teman to idan muka koma zirin afirka a cikin ƙasar djibouti da akwai sansanin sojan amurka da ake kira da lomoni da a can ne babbar cibiyar rundunar nan ta ta sojojin afirkom take kuma a cikin wannan ƙasar dai da akwai sansanin sojan Cana wanda za a iya cewa shi kaɗai ne ma canan take da shi a wani wuri wajen ƙasarta. ta su ma kasashen faransa da japan duk suna da sansanonin soja a cikin wannan kasa ta djibouti a cikin ƙasar somaliya kuwa ƙasar turkiya tana ƙara samun gindin zama tun a shekara ta dubu da 2011 ne turkiyan ta fara share gindin zama a cikin wannan kasa ta fuskoki da dama da suka kunshi siyasa soja da tattalin arziki watakila ita ma ƙasar ta turkiya tana son mayar da somaliya ta zama mahangarta ta soja wanda daga nan ne za ta rika shiga sauran kasashen nahiyar afirka wata ƙasa da ta shiga cikin ƙasar somaliya ta sami gindin zama ita ce qatar ta gina sansanin bayar da horo ga sojojin wannan ƙasar ta somaliya sai kasashe irin su saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa su ma duk sun shiga cikin wannan ƙasa na irin wannan wasa na manya da ake yi a cikin somaliya da kuma a cikin yankin zirin nahiyar afirka haɗaɗɗiyar daular larabawa ta gina tashar jiragen ruwa na barbara da ke gundumar ƙasar a somaliya ita kuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta daɗe da yin kutse a cikin wannan yanki mai muhimmanci ta hanyar abin da ake kira yarjejeniyar da ta haɗa tekuna ta shiga eritrea da kuma djibouti da hakan ya taka rawa gagaruma wajen tarwatsa ƙasar wato sudan da mayar da ita ta zama gida guda biyu daga can kuwa wannan haramtacciyar ƙasar ta kutsa cikin ƙasashen da su ne tushen ruwan maliya saboda kawai ta zama wa ƙasar masar wato alaƙaƙai hakanan kuma ƙasar sudan wanda daga baya duniya ta ga abin da ya faru na rikicin da ake yi tsakanin sudan da ko masar a gefe daya da kuma ƙasar habasha a kan batun kwararowar ruwan maliya amma ita ƙasar habasha ta taɓa yin yaƙi da ƙasar somaliya wanda aka kira da yaƙin ogadin a shekara ta 1977 sai kuma shekara ta 1978 sun kuwa yi wannan yakin ne dai a wancan lokacin domin yanke wannan yankin na ogadin daga ƙasar somalia ya zama na habasha wani yakin ya sake barkewa tsakanin ƙasashen biyu a shekara ta 2018 wanda amurka ta taimaka wa habasha saboda kawar da gwamnatin kotunan musulunci wannan ne ya sa ƙasar ta habasha ta zama wacce mayakan shabab suka rika kai wa hare-hare daga baya bayan da abi ahmad ya zama firaministan habasha alaka tsakanin kasashen biyu ta dan gyaru har zuwa bayan nan da ta sake taɓarɓarewa a kan rikici saboda yankin somaliland ita dai habasha ta so ta yi amfani da gabar ruwan tekun somaliland domin ya ta zama da ita wata cibiyarta ta kasuwanci ta koyi haka ne fa ba tare da ta sanar da wato magadishu ba alhali magadishu tana ɗaukar somaliland a matsayin wani yanki ne na ƙasarta a ƙarshe dai an samu fahimtar juna bayan da turkiya ta shiga tsakanin ƙasashen biyu domin kare manufofinta na ƙashin kanta a wannan yankin to wata ƙasar da daesh da alka'ida suka kutsa ita ce uganda tun bayan faduwar gwamnatin idi amin a shekara ta 1979 ne dai musulman wannan ƙasa suka fuskanci kyama da tsana da aka yi musu daga gwamnati da kuma wata ƙungiya da ake kira wato rundunar ubangiji ta kiristoci wacce ta rika kai wa musulman hare-hare tana kuma yi musu kisan kiyashi wannan ya sa musulmi da dama sun gudu daga wannan ƙasa suka nufi arewacin ƙasar congo da gabashinta a matsayin mai da martani akan wancan abin da aka da yi musu sun kafa wato wata kungiya da wani mutum mai suna jamil makolo ya jagoranta da suke kira jama'atu tablig a shekara ta 1995 wadda ake kira da rundunar kawance ta demokuraɗiyya sannan kuma wasu ƙungiyoyin na musulmin uganda sun yi kawance da wannan kungiya wanda suka rika kai har hare a cikin kasar ta uganda domin ɗaukar fansa da'ish ta kuma shiga cikin kasar kenya inda a can ma ta rika kai har hare ta rika ɗaukar samarin somaliya musamman da suke a wannan ƙasa hakikanin gaskiya zirin afirka wani sansani ne na ƙungiyoyin ta'addanci masu addini da marasa addini da manufarsa shine yi wa mulkin mallaka na sabo zamani wato share fage domin shimfiɗa yukansa. To ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon na daban kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya. muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.